won't take too much of your time. I think uh, the way we proceed is to just maybe ask how has the work been going and also to identify challenges. I know there is no project or endeavor that you do that there will not be one or two things that is slowing you down. But we want to know those things. That's why our monitoring visit uh, is here today so that if there are things we can solve at a higher level in Abuja, we would love to solve this one, And whatever we can do at this level also we will. Uh, we, we, we'll be leaving on Friday. Uh, to, on Thursday we'll have a meeting to discuss the issues that we have seen so far in, in Sokoto State. And definitely we believe that things will change for the better and you'll be able to have the support you need to truly help us and help your people end all forms of violence against women and girls. Thank you so much. Ita wannan spotlight kusan fiye da shekara biyu ko kuma shekara ɗaya da na wuce sun taɓa ka program ɗin su inga wanda ya shahi wasu harka wanda ya shahi surveillance wanda ya shahi cin zarafin yara mata da ƙananan yara mata da ƙananan yara wanda akwai kwamiti a cikin ƙaramin hukuma kwamitin nan lalle ya zagaya ya bi mu nan a ƙarƙashin mai girma sarkin budinga members ɗinmu daga cikin nan akwai ne akwai hakimi akwai magatakarda mun taɓa zuwa wannan taron kuma an nuna mana da cewa mu kula da cewa duk mata ƙanana waɗanda muka ana cin zarafi ko kuma yara to mu kokari mu hana ko kuma mu sa a mataki kuma da nuna cewa yaren ga a tabbatar da cewa an ba da yanci gare su na zuwa makaranta wanda shike kuma mun dawo mun wayar da kan mutane kuma mun wayar da kan mutane domin ita wannan scotland ɗin take so a wayar da kan al'umma na cewa ya kasance su uwaye maza da uwaye mata sun kula da haƙƙin da a bisa gare su sannan bayan haka nan sannan kuma an kawo bayanin cewa kada a bari mata su wahala idan suna da juna biyu a yi ƙoƙari a ba su dama su zanta zuwa asibiti kuma mun jawo hankalin uwaye mata a mazaje na aure mun tabbatar musu da cewa haka ya kamata domin a yi sabin ɗin ita rayuwar ita matar da kuma ita shi kuma wanda za a haifa a asibiti amma yanzu an samu ana zuwa awo ana zuwa asibiti ana haifa asibiti wannan mun samu wannan to sannan game da wannan sha'ani wanda ya shahi cin zarafin yara har ma mun sha samun matsaloli waɗanda aka kamawa da sun wa yare 'yan ƙasa ga ƙananan shekaru fyaɗe kuma yaren kuma su suna kulawa da su ana kai su wata asibiti a je a yi awo wata na na hadijin santa to kuma daga baya su waɗannan mutanen da ke aikata wannan fyaɗe akwai matasa akwai dattawa kuma waɗannan sai a kira su nan na san an sha kiransu kwamiti da a can sabilas na local government ya ya zauna da kwamiti na gidan sarki a kira waɗanda abin ya shafa sai ya zan kuma a yi wonin ɗinsu kuma a tabbatar da an tsare mutuncin wannan da abin ya shafa hamma an yi ta jiran doka na cewa wanda ya yi aka kama ga wannan za a kai shi shekara kaza gidan yayi to a ƙarshe ma dai na san da cewa ana nan akan wannan to kusan dai na san cigaban da an ka samu lalle yanzu masu aikata yaɗe sun tsorata sun daina sannan an yi magana cewa yare masu zuwa talla to shi ma ya kamata a ce mun faɗa ma iyaye su sanar da su zan ka zuwa makaranta bisa ga talla to kuma an yi wannan kuma abin ya rage don haka bisa gaskiya wannan akwai ci gaba ga wannan kungiyar ah, ta spotlight da ta kawo wannan shirin ya yi kyau kuma malamanmu da annan suna sane da cewa an kira su an sanashe su kuma sun ɗauki nauyi wasunsu sun shaidu sun faɗi da cewa za su ɗauki wajen wa'azoza da suka yi to za su yi ƙoƙari su gabatar da waɗannan faɗakarwa ga al'umma domin jama'a su kula da haƙƙin da ya rataye gare su kaɗan daga cikin abin da sani ke kamar kesi ne taɓa samu to ina iya sanin dai akwai akwai guda ko biyu wanda akwai hukumar 'yan sanda ta shigo ciki wanda ga baya na san wata yarinya har zuwa aka yi aka kwantar da ita asibiti a ƙarshe ma ina ganin ma a ƙarshe ita wannan yarinyar ta samu lafiya aka zo shi wannan yaron aka yi to shi muka bari ga wannan aiki su surveillance ɗin inda su mu ba mu gansu ya ka mu tura musu amma dai na san sun suna da wannan cases waɗanda sun ka kula da su can ga hukumomin da abin ya shafa akwai mata uwaye waɗanda talakawa ne mm. to ba su da halin da suka iya barin yara sai sun ba su sun je sun yi tala sun samu su kuɗin da za su shi su mm. to shi na muka ga abin da yake abin zai tsaye da su gidaje mm. a saman musu a ɗan ɗaukaka sana'a su amma abin nan da aka cewa empowerment na woman haka yawa eh to in an ka samun musu to zai sa a samu aikin yi da su uwaye mata wanda yaran sai a hana su zuwa shita domin kasu su faɗa cikin wannan matsala mm. sannan kuma yare su kansu da yake inda an ka hito yare suna zuwa makaranta ana ba su abinci inda aka hito yanzu ana ba su abinci don a ƙara sauwaƙa musu to amma duk da haka nan kuma na san akwai ƙungiyoyi irin yan sun su masu suna ɗaukar nauyi irin suna kuma irin da tsabar da wasu haka marasa ƙari ana ɗaya musu tuwahi da sauransu don na san wannan ana yi to amma duk da haka nan su kansu su ma suna son a taimaka musu a dibi wata hanya wadda ta kamata a ce an taimaka ma waɗannan yara na farko akwai tahiya makaranta idan mutum ya ƙare makaranta to a taimaka mai da zuwa makaranta gaba domin irin kuɗaɗen da ake kashewa gaba to da talaka ba za a iya samun su ba amma in ita sulla za ta ito da wannan hanyar cewa idan mutum yaro ya ƙare makaranta gashi ɗan ɗan talaka ne to za ta ba da dama hidda wani kaso wanda za a taimaka ma wannan yaron tare da uwaye ne da zan yayi ya samu wani ilimi ba tare da an samu ta wahala mai yawa Thank you for the visit and uh, uh, assure you that our people are cooperating here, especially here my palace. Uh, we have already formed a, a committee that, that oversees the well-being of children and, uh, and female. Uh, and uh, they collaborate with this uh, your surveillance team and, uh, and all other body within the local government area uh, the local government authority, the security agencies are all aware of, of, of the constitution of this committee. And uh, we really work uh, very hard to see that uh, uh, we increase the uh, good, good shape and attitude of our children and people in general. So we thank you very much for, the, uh, uh, uh, for coming in and the contribution given to, to us here. We really appreciate and we hope it will continue. As usual, inshallah, we, will do our best to see that all what, what is to be done uh, to, to make our people and especially women and, and small children Uh, we see that the, uh, the, their appearance and uh, attitude has been taken care of. So thank you very much. we look forward and see you again for any bill or any assistance coming from your end. Thank you very much. Thank you. ne a tabbata ya gyara bisa ga wannan abin. Ku shi a zaman mu na harko yau ma. Sannan kuma yanzu haka ko shiya muna da members karkashin hakimin shiya waɗanda suka kula da tarbiyyar yara mata da manya da yara da kuma sauran yara maza game da tarbiyyar su har da akwai ɗakunan da ba mu yarda da su ba a zo in an ga akwai wani matsaloli ciki wanda suka saba ma shari'a sai a roshe su sai in an samu alkawari ga shi mai gida cewa lalle zai kula da cewa babu wani abu wanda ya faru na irin yaɗin da aka yara ko kuma wasu nuna abin biyu da aka mara da sauransu akwai tallace-tallacen da yanzu ba mu yarda da su ba sai kwamiti ya gano ko ciya shi kawo bayani ga mai girma sarki ɗin a gabatar su a kwamiti a zo a iske wannan yarinyar da ke tallan nan tana tara mutane a tabbatar da an wace wannan shi wannan kwamiti yana nan yana aiki ba dare ba saboda haka ai ya yi daidai da wannan abin da shi na eh, waye bayani amma kan ga wasu eh, wani wasu jiya I'm just thinking that I don't think they have enough IEC material. that I've put in my report. This is something also I want. You know, I want to see bigger poster to show, the, you know, small things they can use for sensitization. You know, reaching out to, to read the message. For people to read the message. Yes, if for, don't have those things. For Kaji, uh, uh, you know, during the they printed, they produced and printed this uh, key messages, mm. which was uh, distributed to those uh, who were trained. So, so many, did they see the key messages? amma it's not enough eh mun mun gani amma maganar da yake it's not enough ni na ji dadin ta don ya iji wani sulhu da muka yi tunanin zai za a gayyaci uwayen yarinya da shi uwayen yaro a ce to wannan yarinyar idan ta haihu to za a yi alkawari ka aure ta a rubuta takarda a ba da wannan damar mm. shi kuma ya alkawari da in uwa ne su ba da wannan damar to shi ne muka ganin surveillance din din yana wannan don abin da ake in an ci ɓoye in an don haɓoye ba a shi ɓoye idan kun ga ya ba tun da kuna da hanyoyi da kuke gudanar da al'amuran ga to idan kun ga abin bai yi ba to a tsawata a san wanda za a yi tun da yawan ga abu in abu ya riga ya faru ya faru to muku tun da ya riga ya faru sai muka ga in aka zo sulhu din to muna iya wannan kuma ana samun nasara sai a yi wannan auren kuma a zauna lahiya turo mu um, um, amma wannan magana ita eh, su tasu su magana ta wadda sai ta durin da lockdown an ka zo an ka samu ciki ya fito an sallakin shi na saboda ruwa ya same ta ya kuma zauna ce ayyuki su ba ya so bai so saboda bai ma son mata ta san cewa wannan abin ya faru amma uwaye sun kai hankuri sai je ɗaukar mata haya ya ɗaukar mata haya an ka sa hannu an kai komi bayan lokacin biyan kuɗi ya wannan kuɗin ya kare da shekara sai mata saki gaba ɗaya kaga babu dama da za mu sake tuwa sai yanzu haka ke tun suna ko to kuma eh. yarinya ba in ila dama ba ta so ne amma wani condition na yi wa wadantin sai an yi mun kai kosin ɗinta ta yi aure shi kaga amma ba sani ba sai mun zauna kuma ya biya cewa ga ina son ce ba mu ma haka ne ah, a yayi wannan eh. yawa bismillahirrahmanirrahim a wato abubuwan da aka yi wani lokaci akan ɗauki abu haɗe kuma ya zan ba yaɗe na yanzu kamar wadda malama ka ta faɗi to shi haɗe na kusan haɗe shi na da kwandishin wajen guda biyar ko shidda ka sadu da mace an da dus don tayar gwada mata ke wani zai da ƙarmata ku babba ka sadu da mace ta yarda amma ƙarƙashin wata tarsasawa kamar wadda lakcara yawa wata ba duba ka sadu da mace ka yi mata shiga burtu kila ka irke tana kwana ka kwanta ta ɗauki mijin tana sai bayan ta bata jikinka ta bata jikinta sai ta gano ba mijin tana ba ishaƙi ka sadu da mace wadda bata da hankali ka sadu da mace under age to waɗanga suna aka ce mahaifi amma mahiya waɗanda sun da ganin ana yi nan mahiya mace ta ita ta ta zo ɗakin babba ne da kanta tabba da kanta ya unhwani da ita to kaga wannan fa shi na ganin aka ganin lahi alƙalai ba hawa ya ɗaya da wannan shekara nawa ko a kai ko inda aka ce mace budurwa da ta zo da kanta ina namiji kai shekara ta kai ta ya sadu da ita ta yi ciki sai ta zo da ce ya mata ciki uwa yadda su ce za su yanke ta ta wai to irin waɗanda suna ganin ana jazo to abin la'adda da ya gudana shi ko ne ce armida don in an ka zo kotu nan ba a cewa fa yaƙi na tunda babu ba a samu condition dishin abin da eh, kace maka anan abin da ka faɗa maka cajin da aka yasu yan sanda suna irin wanga caji in aka kai gaban kotu sai a samu matsala kila sai a bincika wani wuri na an kai wanga abu a gida akwai ni wanda ta taɓa zuwa ta ce har wanda an taɓa wani ita ya zuwa ke an ka baro mata shi sannan kuma ga shi da ta sake koma sai ta samu ciki to kaga wannan

Eh. kotu za ta hukunta a kan lalata tarbiya to shi ke gane ko eh. Eh, kaga ka haka kotu wani mai dokin so kaga wani bi sai kotu ta dauki hukuncin ta sa su gaba ɗaya su zama duk gaba ɗaya ko wani mai ai ko ka ne to shi ne aka nasa ne kotu ana hana mu ne kai ake shi yawa